yayin da hukumar zaben jihar ke maharman zaben a bangare guda babbar jam'iyyar adawa ta apc ce ma ke barazanar kauracewar zaben bisa zargin cewa da wata manufa ma aka saka zaben a wannan lokaci da ake fama da annobar cutar coronavirus jami'ar apc wanda a baya ke sukar gwamnatin jihar game da rashin guda da wannan zaɓe na kanan hukumomi ta ce akwai abun duba game da zaben a yanzu barista ibrahim el tsohon dan majalisar wakilai kuma shugaban jam'iyyar ta APC a jihar a wajen taron manema labarai da jam'iyyar ta kira a jalin kwafa da jihar ya ce ba su amince da wannan lokaci da hukumar zaben ta saka ba kwatsam satin da ya shige ranar takwas ga watan yuni sai suka fitar da wata jaddawali cewar za a yi zaɓe ranar talatin ga watan yuni wanda mu a ganinmu keta doka ne yin karan tsaye ne da dokokin zaɓuɓɓuka da ainihin tsarin mulkinmu da tsarin mulkin najeriya saboda ya kamata su ba mu kwana 90 wato wata uku mu yi duk mu ɗauki duk matakan da za mu fitar da 'yan takararmu ba su yi haka ba idan har aka yi zaɓen nan akwai wasu abubuwa wanda cikin kwana goma sha hudu kafin zaɓe za ka yi su akwai wasu kwana ashirin da ɗaya akwai wasu kwana talatin ne kawai cikin sati uku kuna son mu keta dokokinmu wanda mu muka gani hakan bai daidai ba saboda haka muka rubuta musu wasiƙa na cewar su soke wannan jadawalin zaɓe da suka shirya zuwa ranar talatin su ba da lokaci isasshe domin mu bi matakan da shari'u suka shimfiɗa mana. To sai dai kuma a martaninta hukumar zaben jihar Taraban Sayek ta ce tana nan daram kan bakanta. Dr. Philip Duwe, shugaban hukumar zaben, ya ma musanta zarge-zargen da jam'iyyar APC ke yi a yanzu. Saboda haka, ai umbrella din na kungiyoyin siyasa din duka da represented. Kuma bayan da muka ba da sanarwa din an gagaya ma party-party and then bayan mitin da muka yi an koma an sanar masu. Yanzu da ina magana fati guda goma sha bakwai na taraba ɗin nan wannan fati ne kadai sun ce su ba su amince da date din ba suna ba mu date nasu kuma ba cikin ba wani manifesto na fati da ya ba su yanci wasu fixin zabe ma hukuma ba taba yin shi duk duniya ba saboda haka mu abinda muka yi nan mu yi zama don mu building consensus kuma mun samu consensus din in fati daya ta ce ba gaya masu ba amma mu kuma mun riga mun fada. Shi ma dai gwamnan jihar Taraba a Dare Disan Isiyaku ta bakin hadiminsa ta fuskanci hakokin siyasa Abubakar Bawa ya ko musanta zargin cewa gwamnatinsa ta shirya muda zaben. Ai na jam'iyyu na jam'iyyu goma ta takwas sun haɗu ga baki ɗaya jam'iyyu nan sun yi mitin sun yarda kan wannan. So in APC ita kadai in bata zo ba wannan ba sauransu ba ba ruwansu ba an hana su zuwa ne ba wanda ya ce banda apc a kira mitin ba za su zo ba a kira a haduwa yi ba za su zo ba so in sun ce ba su a ciki ba kenan ba in suna ciki da ba su a ciki zai hana zabe ne ba zai hana zaɓe ba tunda sauran jam'iyyu duka sun amince a yi zaɓe, kuma yan taraba sun yadda a yi zabe ya mako zuwa yanzu game da alƙalman hukumar zaɓen jihar ke bayyanawa jam'iyyu goma sha bakwai ne ma suka nuna sha'awa jam'iyyu goma sha bakwai ne suka nuna sha'awar su na shiga wannan zaɓe. Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.